between the month of February and November that Kwamishinan 'yan sandan ya ce tun daga watan Fabrairu zuwa watan november wannan shekara ta 2022 ne dai rundunar ta samu nasarar kama mutane da yawan su ya kai 909 bisa zargin su da aikata laifuka daban-daban a wurare daban-daban da ke faɗin jihar ta Adamawa. Laifukan da suka hada da yin fashi da makami garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa, shatan shanu da dai sauransu. Kwamishinan ya ce kawo yanzu dai an yanke wa mutane 822 hukunci daban-daban bayan sun gurfanar da su su a gaban kotu kwamishinan 'yan sandan sikiru da akande ya ce sun gano makamai da dama da suka hada da ak-47 22 da bindigogi kiran gida 48 har ma da wukake da dai sauransu rundunar ta kuma gano miyagun kwayoyi da dama a yayin da aka fuskanci babban zaben shekara ta 2023 kuwa rundunar ta ce tunin ta tura jami'anta a ofisoshin hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa da ke faɗin jihar ta adamawa har wa yau kwamishinan 'yan sandan ya ce suna samun irin waɗannan nasarori ne fa da haɗin kan gwamnatin jihar adamawa tare da al'ummar jihar don haka ne ma yake gode wa gwamna Ahmadu Umaru fintil na jihar Adamawa bisa irin goyon baya da yake baiwa rundunar 'yan sandan tare da kiran ɗaukacin al'ummar jihar ta Adamawa da su ci gaba da baiwa rundunar 'yan sandan haɗin kai da goyon baya domin ganin rundunar ta samu nasarar daƙila ayyukan ta'addanci a tsakanin al'umma baki ɗaya daga Yola Alhassan Haladu, labaran Liberty.